This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka kuka kama a kan mitoci 19,31,49 sai kuma kilohertz 530 a matsakacin zango. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download. da kuma niya fm sai kuma ta hanyar yanar gizo wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya salu garba ne tare da bello habib galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar amma kafin mu ci gaba ga bello da takaitattun labarai To Salihu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo fa 'yan tawaye sun kashe mutane da yawa a hare-haren cikin dare. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hana jirage zuwa Amurka daga yammacin Afirka ba shine zai dakatar da yaduwar Ebola ba. An kuma kashe mutane sama da 660 a batakashin da aka share kusan wata ɗaya ana yi a Kobani da ke can kusa da siriya. Madala. A shirinmu na daren jiya mun tsegunta muku wani yunkurin sasantawa da gwamnatin Najeriya ke yi da kungiyar Boko Haram. To me kuke bukata don a samu a sulhunta a saki wa'innan yara. Eh, to, sakataren Boko Haram kenan a tattaunawa da aka yi da ya da murar Amurka. Sannan muna da shirin lafiya ore jiki na Jummai Ali. Amma kafin nan ga halin da duniya take ciki. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da asuba. ga cikakkun labaran duniya mai ungo wani babban birni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ce 'yan tawaye sun kashe mutane da yawa a hare-haren cikin dare da suka kai a birnin da yake shugabanta ranar laraba mai unguwan birnin beni da ke gabashin kasar inyoyi buwano kawa ya ce wasu daga cikin sojojin dakaran haɗin kan demokuraɗiyya ko allied democratic force a turanci da kuma sojojin fafutukar 'yantar da uganda ko national army for the liberation of uganda su ne suka shiga gidaje cikin dare sannan suka kakashi akalla mutane guda 26 wani kakakin rundunar sojin congo a lardin kivu da ke arewacin kasar mai suna laftanar kanal olivia hamuli ya ce an kashe mutane da yawa da wukake da kuma adduna To Malam Bello shugaban Amurka Barack Obama ya ce hana jirage zuwa Amurka daga yammacin Afirka ba shine hanyar da za a yi amfani da ita ba wajen yakar cutar Ebola. mr Obama ya gaya wa manema labarai a fadar ta White House ranar Alhamis din nan cewa bai ga wata hikima a dakatar da matafiya zuwa nan amurka daga kasashen gini liberia da saliyo ba amma ya ce kwararru sun gaya mashi cewa soke tafiye-tafiye ba shi ne wani ba shi da wani tasiri idan har aka yi la'akari da matakan da aka riga aka shirya shugaban ya kara da cewa idan aka hana matafiya zuwa nan amurka to hakan zai rage binciken masu dauke da cutar ta ebola lamarin da zai sa annobar ta ci gaba da yaduwa tsakanin jama'a wasu wakilan majalisar dokokin amurka sun nemi a hana jiragen zuwa daga yammacin amurka daga yammacin afirka amma mr obama ya ce yana da mahimmanci a fahimci ebola sosai kuma a san cewa ba cuta ba ce da take yaduwa ta kowace hanya to ana sauran cikakkun labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madalla masu lura da haƙƙin bil'adama sun faɗa cewa an kashe mutane sama da 660 a batakashin da aka sha da kusan wata ɗaya ana yi a kobani da ke can kusa siriya domin kame ikon birane da ke bakin iyakar turkiya da siriya ɗin ƙungiyar 'yancin bil'adama mai lura da siriya da ke birtaniya jiya alhamis ta ce an kashe mayakan isil su 374 a lokacin da suke taho gama da dakarun kurdawa ta ƙara da cewa an kashe mayakan kurdawa su 258 Ƙungiyar lura da 'yancin bil'adaman ta ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai iya ninka 660 saboda boye-boyen bayanai da ISIL da kuma kurdawa suke yi dangane da rashe-rashen rayuka. Hukumar tsaron Amurka Pentagon ta faɗa cewa hare-haren sama da Amurka ta jagoranta a kusa da Kobani sun kashe ɗaruruwan mayakan ISIL. Amma ta ce lamarin yana da matuƙar tsamari sosai kuma mayakan za su iya kame wannan gari mai suna Kobani. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗin cewa za a iya dakatar da sufurin iskar gas daga Rasha zuwa Turai idan har Ukraine bata sasanta rashin jituwarta ba da Rasha. Mr. Putin ya yi magana ne a gabanin hawan teburin shawarwari da zai yi da takwaransa na Ukraine Petro Poroshenko da kuma wasu kusoshin shugabannin kasashen Turai da taron kasashen Asiya. da rasha da za a yi a birnin milan da ke kasar italiya ana da zaton batun rikicin ukraine ne zai mamaye wannan taron inda rasha da gwamnatocin yammacin turai suke ci gaba da yunkurin ganin an kawo ƙarshen fada da yakin da ya kici ya cinyewa tsakanin gwamnatin ukraine da 'yan aware masu samun goyon bayan rasha a watan yuni ne rasha ta dakatar da sufurin iskar gas zuwa ƙasar ukraine wadda ta dogara a kai sabili da rashin biyanta bashin biliyan biyar da ta ce tana bin ukraine to ta ya, ya kawo yanzu bangarorin biyu ba su amince a kan yadda za a warware wannan matsala ba gashi kuma lokacin sanyi na zuwa a ukraine da kasashen turai Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya zaɓi ƙasar Angola da Malaysia da New Zealand da ma Spain har da Venezuela domin share don shekaru biyu a kwamitin sa mai mambobi goma sha biyar da ƙasashen duniya suke sha'awar shiga. Ƙasashen guda biyar sun yi nasarar samun kaso biyu cikin uku na ƙuri'un mambobin babban zauren ta mai ƙasashe uku Bayan zagaye uku na jefa ƙuri'a, lamarin da ya sa ƙasashen Spain da New Zealand suka kwace kujerar Turkiyya. gabanin zaben alhamis din nan dai manazarta sun mayar da hankula ne akan turkiya a daidai wannan lokaci da gwamnatin kasar take samun matsin lamba da kasa da kasa akan ta dauki matakan kawo sauyin yakin basasa da kuma ta'asar mayakan sa kai a makwabciya syria babu wani jami'in turkiya da ya furta wani abu a lokacin da ake kidaya ƙuri'u kasashe biyar da suka yi nasara za su fara zama ne a wannan kwamitin sulhu na ranar ɗaya ga watan janairu na shekara mai zuwa har zuwa shekara ta 2017 a matsayin mambobi marasa ikon hawa ta kujerar naki kuma za su maye gurbin argentina da australia luxembourg south korea har ma da rwanda To da ƙarshe a nan Amurka mutumin da ya haura katangar fadar shugaban Amurka ta White House har ya yi nasarar shiga cikin fadar kafin a dakatar da shi ya gurfana a gaban kuliya wata kotun tarayya ji alhamis ta sanar da umar gonzales akan laifuka biyu da take tuhumar shi da su ta ce ya takali jami'an tsaro da nuna taurin kai lamarin da ya dagula yanayin aikin jami'an tsaron an kuma tume shi da laifukan mallakar na'urorin adana albarusai da yawa ba bisa ƙa'ida ba an kuma gano waɗansu na'urorin ne a cikin motar gonzales bayan an kama shi ranar goma sha tara ga watan satumba dokar gundumar colombia ta haramta mallakar waɗannan na'urorin waɗannan laifuka an ɗora su ne kan tuhumar shi da shiga keɓaɓɓen gini a lokacin da yake ɗauke da makami da kuma yawo da makami da ma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. to labarin duniya kenan kuka saurara To rikicin Boko Haram da ya zama tamkar kayar kifi a makogwaron Najeriya. A to sai dai aikin hajin bana kamar ya buɗe wani babi mai haske. A halin yanzu dai jami'an gwamnatin Najeriya da kamaru da chadi da sakataren kungiyar boko haram dan ladi amadu suna ganawa akan lalubo bakin zaren warware rikicin da yanzu ya fi shekaru biyar ana yi a cewar dan ladi amadu abokin aiki na yusuf aliyu harande ya zanta da sakataren na boko haram kamar yadda za ku ji a wannan kashi na farko inda yusuf ya fara tambayar shi yana cewa To Malam Ɗanladi muna so mu san menene matsayinka a ita wannan kungiya ta 'yan Boko Haram. Ni wato ni ne ma security nasu, security of the paper. Ok ne chief security nasu kenan. Eh, chief security nasu. Eh. Baya ga aikin security sai me kuma kake yi ma kungiyar? Eh, abin da nake ma kungiyar wato duk wani rubutu ne tashi gaba ɗaya kuma wani labarai ne wanda ya kamata wanda ya kamata in ba da labari zuwa gaba ko in je in yi hanya ne wanda zai zama cewa wato yi shiri za su bar labarin ni kuma sai zan bara gaba. To Malam Ɗanladi muna so mu tambaye ka menene gaskiyar maganar da ake cewar shi shugaban wannan kungiya shekau an kashe shi. Wallahi an ce an kashe shi kuma ni ban ga alaman kashe a kai bare saboda ba ta wuce bayan sati ba na an kira an kira kuma yayi magana da su kuma wanda yake magana yanzu kana kan kira ina neman member ne akan cewa yin shi tambayan cewa ya aiki na ji labari an ce ana wani hayaniya da kawo yara su ko yana duniya ina son tambayar kuma ka kira ni. akwai tabbacin eh. yana nan da rai kenan. yana nan da rai ni a duniya yana nan da rai. To Malam Ɗanladi menene kuke da bukata daga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Kamaru ko ta Chadi na maganar wa'innan yara wa'inda aka ɗauke su sama da wata shida kenan yanzu? amma muna maganar cewa wato kasan abu ne wato wanda yake da ka'ida kuma muna neman ne wato mu samu lafiyan kanmu a gurin shugabanmu na Najeriya saboda mutum cewa wato komai mun gama shi a lafiya muna so mu sallama ma a shugaban kasan Chadi shi kuma ya duba mana hakkin a gurin shugabanmu na Najeriya to me kuke bukata don a samu a sulhunta a saki wa'innan yara eh abin da muke bukata don mun na faɗa maka a gaskiya ba don saboda ba ni karɓe bane kuma ya kamata in tambaya wanda muke tare su a san cewa ga abin da ake nema kowa yana nashi da a cikin zuciyarsa ka gani eh. akwai masu neman cewa suna neman hukuma a aikin su kuma akwai wanda kuma suna neman hukuncin kansu an karya musu shagunan su an kakkace musu yayin su abubuwan su akwai wanda yan wasu sun rasu akwai wanda uban su suka rasu akwai wanda ƴaƴan su suka rasu ban san abin da za su fara ba ya kamata ma mu sami tambaya wanda ya kamata mu tambaya wanda suke bayar da mu mu san abin da za su fara mana kuna ikirarin cewar akwai wa'ansu yan uwanku da aka kama aka kukkulle za ka iya gaya mana kamar sunan wa'ansu daga eh. ciki wa'anda aka kama aka kulle kuke so a sake su eh wanda aka kulle su sun yawa in an shiga a faɗin sunan su ma a kowane almajirai ne wanda ma ba mu san su ma an faɗa sunan su a nan a kulle wanda ya kira ma guda biyu ne wannan wato ban gani ba na ji eh. kafin ji shi ana faɗa ko ana faɗa ban gani ba an faɗa mana akan ce ga wayannan mutanen da aka kama su wanda ba komai bane kuma malami ne kuma ba su ka haram ba mutane suna so ko in ce eh. iyayen wa'annan yara da kuka kama kuka rike suna son su san halin da 'ya'yansu suke eh. ciki menene tabbacin da zaka iya ba ma duniya ta sani tabbatin da abin da su yaran suna lafiya su ba abin da ya taɓa su in ya wuce karatun da ba su iya ba ya su iya shine matsalar su ba wani abu suna ci suna sha suna lafiya su kalu. to an akwai akwai raɗe raɗin cewar wasu ba su da lafiya waɗansu sun samu ana musu abubuwan da ba su dace ba wannan kariya ne wannan ba wannan ba a gurin kungiyan ba ne wani su ne daban wanda aka yanka musu suna wanda ba daidai ba ne wannan ba a cikin ka yanki ne to wa'innan yaran suna cikin ƙoshin lafiya kenan suna lafiyar lafiyarsu da hankali. To menene kuke bukata daga ita gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Chadi? Muna bukatar lafiya ne a samu lafiya a cikin zaman na Najeriya mu samu lafiya ne mu san abin da ake ciki cewa wato wayannan abubuwan da ake a cikin Najeriya ba boko haram bane. Kun wato sun iska ne barayi ne kuma da sojojin ma barayi ne wanda suke fatan sunan boko haram. To mu kanmu mu tsayar da wannan sila akan cewa kowa ya tsaya kar a yi wannan abun duk a abin da ta yi tana cikin Najeriya. To yaushe kuke so a zo a zauna don a daidaita a samu uh, fahimta tsakaninku da ita gwamnatin Najeriya da kuma su shugabannin naku yaushe kuke da buƙatar a zo a zauna. yanzu dai ina ji dama an sa musu sati a wato kwanaki ne yake na baya don kulezin na wannan watan wanda yake karan jiya da ya wuce an ce eh. musu dawo ina ji ba kuma ina buƙatar ina ji cewa gobe za mu tambaya wani kwanaki ne kuma aka kare kiran a kan jesu dawo za mu tambaya wannan in na ga masa ga wannan lokacin da za a bada na ya kare wannan mafi in tambaya a gaba. Najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda. To madalla sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi domin ku saurari sauran firar. Amma yanzu ga Jummai Ali da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A hukunci gaskiya wannan eh, kare doka ne wanda kuma yana da nashirin hukuncin da za a yi wa mutane. Minista a Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Najeriya, Dr. Halliru Alhassan yake magana a kan irin 'yan Najeriya nan da ba su da 'da'a waɗanda suke ƙin a auna yanayin zafin jikinsu a ƙoƙarin da gwamnati ke yi na yaƙi da zazzabin Ebola, zazzabin da ba shi da maganin jinya ko kuma rigakafi. Abin da za mu fara dubawa kenan kafin idan muna da sauran lokaci. Dr. Muhammad Ladan ya shigo ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron wannan fili na lafiya uwa jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta yi rawar gani wajen ƙoƙarin wayarwa da jama'a kai dangane da zazzabin Ebola. To amma duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi akwai 'yan Najeriya da ke ƙoƙarin mai da hannun agogo baya ba su ba da haɗin kai ga yunkurin da ake yi na yaƙi da Ebola. A saboda haka ne na tuntuɓi Dr. Halliru Alhassan, minista a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, domin ya ƙara jaddada mana irin matakan da gwamnati take ci gaba da ɗaukawa. A da tare da sallama ga masu mu akwai ƙoƙarin matakai da mun ka ɗauka na karatar da ilmantar da mutane masu sauraren mu ko masu karanta jaridu don su kara fahimta yaya ne ake doka wannan cuta ta ebola ko wace hanyoyi ne za su doka don kare kansu domin san shi ne abin da ya kamata mu kara ba da karfi gare shi ilmantar da mutane don kan su je su yi sakaci da wannan cuta so muna da muna yi waɗannan abubuwa daga birni da ƙauye musamman a ah, a iyakoki da muke da su na shige da fice a tsakaninmu da wasu kasashen eh, duniya na afirka ko makwabtanmu da zan ce na nigeria. ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a makon gobe idan allah ya kai mu za a ayyana nigeria na ɗaya daga cikin kasashen da za a ayyana akan cewa babu cutar ebola inda har ta cika ƙa'ida na kwanaki 42 ba tare da wani ya kamu da cutar ba to a gabana na gani ka san in mutum ya sauka an ka sauka daga jirgin sama za a dubi ka in za ka hau madide da sauransu to amma a gabana akwai waɗanda idan aka zo za a auna yanayin zafin jikinsu ba sa yadda kun san da haka kuma in kun san da haka wani mataki kuke ɗauka tunda bisa la'akari da cewa mutum guda ɗaya ne kacal ya kama mana wannan cuta daga ƙasar liberia gaskiya ne irin waɗannan abubuwa sukan faru inda za a haɗu da wasu mutane saboda girman kai ko rashin fahimtar abin da ake nuhi da ita su yi wannan halin da bai da kyau su ke tsaya don a auna su wannan abu ne wanda bai da kyau ko kaɗan mun san akwai hadari ga irin waɗannan abubuwa da suka yi so alakulli hali abin da muke kira mutane su ƙara a ah, lafiya uwar jiki ce kamar da ake faɗi kuma wannan ebola a halin yanzu ba ta da magani kamar da kowa ya sani mutum guda ne ya shi gwamna da ita wannan ta yi yaɗo a ko'ina cikin kasashen nan na jihohin kano da rivers saboda kamar muna kara kiran mutane da su kara ba mu haɗin kaya dan saka biyu da za ka tsaya auna wannan naka yana da muhimmanci saboda kama da muka sani ita ebola ba ka baza mutane ita sai lokacin da kake da zafin jiki da kai wani zimani saboda haka dan wannan abin da za su tsaya zai kare kansu kuma za su kare wasu jama'a da kira da fatacciya za su sari kiran mu su rinka ba da haɗin kai wajen wannan bincike da an tashi. to ranka mm-hmm. daɗe ana kira ga jama'a akan cewa ya kamata su ba da haɗin kai kuma galibi za ka gani a irin wuraren nan da ake auna yanayin jikin mutum ɗin nan za ka ga mace ce ita kaɗai kacal ba 'an mutum ya tafi bayan da za ta yi tun da ba ta da karfin da za ta iya jawo shi da karfin tsiya ta ce sai an gwada yanayin jikin shi me wani mataki ku za ku iya ɗauka a hukunci a hukunci gaskiya wannan kare doka ne wanda kuma yana da nashirin hukuncin da za a yi wa mutane amma muna son mutane su fahimci cewa wannan abun kowane hakki ne na ɗan najeriya ya tabbatar da cewa ya kare haƙƙin ɗan najeriya a tsaya ka auna eh, zafin jikinka naka gudunmawa ne da zaka ba najeriya don mu ci gaba da ah, kula da shige da fitar wannan cuta kamar da muka shawara mutane har yanzu cutar nan fa idan akwai ta kwara ɗaya a cikin duniya to duk ɗan najeriya yana kan haɗarin kamuwa da ita saboda haka don ka ba da ɗan ah, minti biyar sakan biyar goma a auna ba illa ba ne za mu dauki kwakwaran mataka na cewa lalle irin waɗannan mutane za mu sani za mu hukuntar da su idan aka kama su za mu yi amfani da jami'an tsaro da suke a nan cikin hilin jirage za mu samu wata hanya ko ka cikin jirgi a fitar da kai idan baka samu wannan ba da haɗin kai naka ba da fatan mutane su yi amfani da hankalinsu ya fi mu ce mu fara sa dokoki irin waɗannan abu ne wanda min sakan bayan ne ya isa auna kuma zai kare lahiyarka da kowa da fatan mutane za su saurare mu. Eh, na kuma karanta wani labari ɗazu-ɗazun nan akwai wasu 'yan Najeriya guda biyu da suke son a ba su a admission su zo makaranta nan wata jami'a a jihar Texas nan Amurka. Amma sai jami'ar ta ce ba za su zo ba saboda wannan kwayar cuta ta Ebola. Kuna da wannan labarin kuma in kuna da shi wani mataki kuke eh, niyan ɗauka? ko kuma wani kira za ku yi ga sauran 'yan Najeriya da suke son zuwa ɗalibci a nan? To muna fa na farko da za mu kira ga waɗannan ƙasashe su tabbatar da cewa waɗanga abubuwan da suke faɗi ko majalisar kiwon lahiya ta duniya ba ta aminta da su ba. Bai kamata a a sa bambanci ga mutane ba don sun hito da kasashen da ke da ebola mun mun aminta da cewa mun ɗauki kwakwara mutane cewa mu ba za mu bar duk wani ɗan najeriya da muka sani yana da wannan cuta bai je wata ƙasa ko mun kamar da muka gwada mu duniya muna da ma'aikata da nacin da za mu tabbatar da cewa duk wanda zai taya a wata ƙasa an bincike shi ba tare da ya ɗauki wannan cuta ba a cutar ebola ba ta ɓoyewa wanda duk ke da ita wanda ke da ita za a gane shi ba mu hana su su ɗauki matakan da ya kamata su tabbatar da cewa mun ba su haɗin kai ba wajen bincike kwara za su ce mutum ya je ya yi test ya yi bincike ne a asibitoci ya ba da takardar shaida ciya bai da wannan cuta za mu yi aminta da wannan amma a ce saboda ɗaya ya fito daga ƙasa mai wannan cuta ko to bai dace ba ko majalisar ɗinkin lahiya ta duniya ta ce wannan ba zai kawo a ƙarshen ebola ba kuma ba zai hana ta shiga wasu ƙasashe ba saboda haka ya kamata dai a sa ka a nuna kyama don ka fito da ƙasar da ke da wannan cuta abin da bukata ne fahimta da cewa duk duniya ya kamata mu haɗa kanmu don ba haɗa kai ba ebola za ta shiga ina cikin duniya ga kuma ta kawo illa kamar da muka gani a halin yanzu wannan nuna kyama bai da kyau muna kira da waɗannan kasashe su daina wannan nuna bambanci don mun hito mutum ya hito daga ƙasar da ke da cuta a bincike shi in yana da ita da ya kamata a ɗauki matakai misali mun samu haɗin kai kwarai ga gwamnatin saudi arabia ga aikin hajji su aminta da aikin da muka yi miliyan miliyan mutane sun je wannan aikin hajji na bana kuma alhamdulillah kin ga an je ba a samu kwara cuta ko guda ta ebola ba da tabbala a eh, saudi arabia kuma kowace kasa ta dauki kwara matakai na bincike na tabbatar cewa duk mahajjatan da za su je an auna su an tabbatar da cewa ba su da wannan cuta saboda kamar kira ga waɗannan kasashe da ke nuna bambanci don ba zai kawo ƙarshen yatsuwar wannan ebola ba zai ƙara sa ma abubuwa su ƙara lalacewa da fatan cewa mutane za su doki a kwakwaran matakai na kiwon lafiya saboda haka ina kira gare su a ba da haɗin kai zuwa karatu muna bukatar mutane su je su yi karatu amma abin da bukata na a tabbatar da cewa an yi amfani da zurfin tunani kafin a ce ana su shiga. To daga ƙarshe kafin mu baka ka tafi wani kira za ka ƙara wa 'yan Najeriya game da wannan cuta? Kira na shine alhamdulillah inda muke yanzu mun samu nasara na dakatar da ciwon ebola a cikin ƙasar najeriya amma har yanzu fa akwai ba mu hita cikin duhu ba akwai bukata har yanzu mu kara buɗe idanunmu mu tabbatar da cewa abubuwan nan da muka saba na tsabtace jiki da muhalli abu ne waɗanda mu ci gaba da su sannan waɗannan miyagun ɗabi'o'i da muka ce a daina cin naman daji da ba su da eh, tsabta da ya kamata sannan a tabbatar da cewa idan an samu wani zargi an tabbatar da an sanar da hukuma da wuri wanda dai san ya je ya yi tafiya wata kasa wadda ke da wannan cuta ya je yana da alamu to ya kamata ya hanzarta ya sanar da mu don a ɗauki kwakwaran matakai da fatan cewa za mu samu haɗin kan goyon jama'a ko yaushe idan sun shigo wajen shige da fita na bakin iyaka su ba da haɗin kai a auna su na hibilin jirgin sama ne da kuma a hanyoyin da ake shiga da fice na ƙasa musamman mutanenmu na karkara masu hulɗa ko waɗanda iyaka boda tsakanin mu da wasu kasashen Afirka su ƙara buɗe idanunsu. Ana shige da fice ba tare da sanin hukuma ba wani bi, amma mutane waɗannan su ɗauki wannan hakkin su ne duk wata bakon ijiya da suka gani a sanar da eh, shugabanni su kuma su tabbatar da sun ɗauki mataki na gane cewa shi wannan bakon da shigo yana da wannan cuta ko bai daita da fatar cewa za mu ƙara tsaftace muhallinmu da tsaftace jikinmu da kiyayewa daga duk abubuwan da muka san zai kawo hadari da babullar cutar ebola ba da kowace irin cuta da ake sani ana ɗauka sanadiyar rashin tsafta. Dr. Halliru Alhassan minista a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya. Masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. ɗauki shawararsu domin muna hakan ga wannan a gaida hajiya jumai yanzu ga wata matashiya wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu a kai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To madalla har yanzu kuna tare da murar Amurka yanzu agomu ya ce karfe ɗaya da minti ashirin da shida. Kafin mu karkare ga Bello ya dawo da takaitattun labarai. Idan ba mu ta ba mu, tsaftar jiki tsaftar gidaje. Salihu mai unguwan wani babban birni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya ce 'yan tawaye sun kashe mutane da yawa a har-haren cikin dare da suka kai a birnin da yake shugaban ranar Laraba. mai unguwar birnin benin da ke gabashin kasar yoyi buwanakawa sunan shi kenan ya ce wasu daga cikin sojojin dakarun haɗin kan demokuraɗiyya ko allied democratic force a turanci da kuma sojojin fafutukar 'yantar da uganda ko national army for the liberation of uganda su ne suka shiga gidaje cikin dare sannan suka kashe akalla mutane guda 26 shi kuma shugaban amurka barack obama ya ce hana jirage zuwa amurka daga yammacin afirka ba shi ne hanyar da za a ba domin wajen dakile yaduwar annobar cutar ebola mr obama ya ga manema labarai a fadarsa ta white house alhamis dinnan yana cewa bai ga wata hikima dakatar da matafiya zuwa na amurka daga kasashen gini liberia da saliyo ba masu lura da hakkin bil'adama sun faɗa cewa an kashe mutane sama da 660 a kashin da aka sha da kusan wata ɗaya ana yi a kobani domin kame ikon garin da ke bakin iyakar turkiya da syria kungiyar 'yancin bil'adama mai lura da siriya da ke birtaniya jihar alhamis ta ce an kashe mayakan isil 374 a lokacin da suka taho magama dakarun kurdawa ta kara da cewa an kashe mayakan kurdawa su 258 shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗin cewa za a iya dakatar da safarin iskar gas daga rasha zuwa turai idan da har ukraine ba ta sasanta rashin jitota da rasha ba mr putin ya yi magana ne a gabanin hawa teburin shawari da za a yi da takwaransa na ukraine wato petro poroshenko da kuma wasu kusoshin shugabannin turai daga gefen taron asiya da rasha da za a yi a birnin milan da ke kasar italiya a ƙarshe babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ƙasar angola da malaysia da new zealand da spain da ma venezuela domin share wa'adin shekaru biyu a kwamitin sulhunsa mai mambobi goma sha biyar da ƙasashen duniya suke son shiga barin kara muku wani guda ɗaya kuma mutumin da ya haura katangar fadar white house ɗin ta shugaban amurka ya yi nasarar kuma har ma ya samu nasarar shiga wannan fada an dakatar da shi kuma yana fuskantar sabbin tuhume-tuhume a gaban kuliya To madalla an gaida Bello jama'a abin da muka iya kama ku kenan a sai kuma da hantsi ku da za mu sake shigowa da wani sabon shirin har da ci gaba da firanmu da sakataren Boko Haram. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Bello Habib Galadanci da muka gabatar da shirin tare da shi da injiniya namu John da, CD wanda ya shirya mana sauti da ni kuma Salo Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.